والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم sai na ce tashar mazhaban malik ya yadu da kuma aqidan ash'ari a can yammacin afirka min qabli rayat jihadiyya min ko rayat jihadiyya ta bangaren ainihin tutar nan na jihadi allati rafa'aha shaykh al-mujaddid wanda a shaykh al-mujaddid Usman bin Fodi Allah ya masa rahama ya daga ta wa qawluhu ala Malik kasancewar shi akan mazhaban Malik da kuma aqida ta Ash'ariyya yana hukunta alƙalai su to haka an gane ai kasancewar yana kan mazhaban Malik da aqida ta Ash'ariyya shi abin nan shi da godiyo kaga yana hukunta su ma sauran alƙalai su to akan haka na'am ali annan nasa ghaliban kama yufal domin lallai mutane galiban kamar yadda ake faɗa suna kan addinin sarakunan zuli ne an gane ku mutane kamar yadda ake faɗa suna kan addinin wa sarakunan su da addinin manya-manyan su ga malaman su kamar yadda yake sananne man ta tabba'a ta ga duk wanda ya bi tarihin al'ummomi an gane yayi duk wanda ya bi tarihin al'ummomi to ya san haka هذا كما أخبرنا الشيخ تقي الدين wannan kamar yadda a sheik taqiyuddin ahmad bin abdul ali al-muqairizi ash-shafi'i kamar yadda wannan bawan Allah imamul muqairizi ash-shafi'i ya ba mu labari fi kitabihi tajrid at-tauhid al-mufid qala ya faɗa Allah ya masa rahama mazhaban abul hasan al-ash'ari ya yadu a iraki na sanata 80 wa 300 eh misalin shekara ta 380 minhu ila sham kuma wannan mazhaba na ash'ariya ya cirantu daga nan wajen daga ina daga daga iraq ya koma sham ah, falamma malaka sulfat a lokacin da ainihin sarki almalikun nasir salahuddin yusuf bin ayyub a lokacin da ya mallaki mai a lokacin da ya mallaki gidajen misira kana huwa wa qadihi sadruddin eh. bin lokacin da ya mallaki garuruwa na misira ya kasance da shi da alƙalin shi sadruddin abdulmalik bin isa bin darbas almazani ko almarani ya kasance a mai eh, yana kan mazhaban lokacin da ya mallaki garuruwan misra sai ya kasance da shi da al'alansa. suna kan wannan mazhaba ta mai ta malikiya ya taso a gare shi ya taso a gare shi tun sanda ya kasance cikin hidima na ainihin sarki al-malik al-adil sarki mai mulki mai adalci ne nuruddin zanki mahmud bin zanki a can dimashu wa hafida salahuddin fi sibawi shi wannan salahuddin al-ayyubi ya haddace lokacin ƙuruciyarsa ya haddace mai ya haddace aƙida wanda ƙudubuddin abul ma'ali ya wallafa shi mas'ud bin muhammad bin mas'ud an-naysaburi shine mas'ud bin muhammad bin mas'ud an-naysaburi wa sara yahfazuha sigar aw sigar awlani sai ya zamanto yuhaffizuha yana haddatar da littafin shi ba salahuddin eh? yana haddatar da littafin wato akwai wannan kutubuddin abul ma'ali mas'ud bin muhammad bin mas'ud an-naysaburi wato ya wallafa shi ya wallafa littafin aqidan sai shi salahuddin ko kuma shi wannan din ya zama yana haddatar da shi ga kananan yaransa rida'ika haqqajul khanasir yasa suka kulla ya zuwa to ma'ana suka zage damɗi wa shaddul banan duk dai kinaya ne sun daura ainihin yatsunsu wato ma'ana wato wato kaga nan khanasir shi jam'i na khinsar an gane sun kulla ainihin khinsar din wato ma'ana kinaya ne na sun zage damɗi wa shaddul banan sun tamke ainihin yatsunsu sun zage damtse alamar na ash'ari akan yaɗa mazhaba ta ash'ariya Hamadu ayyama Ka kafatan na. sun ɗauka kwanakin daularsu. sun ɗauki mafi yawan mutane akan lizintansa. sun ɗauki mafi yawan mutane akan me dali. sai halin ya ci gaba akan haka jami'a ayyamin muluk wato dukkan kwanakin sarakunan min bani aliyu eh an gane ku sai halin ya ci gaba kan haka wato ga dukkan kwanakin wayannan sarakuna daga cikin bani ayyu kuma bi ayyami mawalihim sannan cikin kwanakin ainihin bararin bayansu. su al-muluku min al-atraf wato sarakuna daga cikin turkiya duk sun tsaya sun yada wayannan aqidu na asha'ira wattafaka ma'a dalika taujihu taujihu abi abdullah muhammad bin bin tumar tumar sannan kuma sai ya dace duk da haka sai ya dace taujihi an gane ko taujihi na abi abdullah muhammad bin tumar ahlu ijalat al-maghrib ɗaya daga cikin mazajen nan na an gane gwarazan nan na na maghrib har zuwa iraki wa haka da an abi hamid al-ghazali mazhab al-ashari shi ma wannan ibn tumar sai ya karba daga abi hamid al-ghazali ghazali mai iyawu la musfa iyawu lumudini sai ya karbi mazhaba na ash'ari an gane ko shi ma ya karbi mazhaba na ash'ari ibn tumar din nan daga imam al-ghazali al iyya an gane kaga salahuddin al-ayyubi sarki ne shi ya karbi mazhaba ash'ari kuma yasa ana ta haddace littattafan aqida nasu ga ibn tumar shi ma ya zo ya haddace mazhaba na asha'ira na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الخامس حديث انس بن مالك رضي الله عنه حديث انس بن مالك الله يقرا مزيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bani Isra'il sarqat ala 71 firqa lalle bani Isra'il sun kasu kashi 71 ummati satafariku ala 72 firqa lalle al'umma ta ijaba za su kasu kashi 72 kullu hatin na dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai ɗaya guda ɗaya na ita ce ahalus sunna wal jama'a mu duba cikin sunan ibn maja da da eh, da kuma zawa'id majma'u zawa'id asali asali hmm. na shidda wa qala sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala 71 firqa yahudawa sun kasu kashi 71 su kuma nasara sun kasu kashi 72 وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين za su kaskashi saba'in da uku. سبعين دقو كلها في النار إلا واحدة dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya an gane yayi duk waɗannan kungiyoyi gaba ɗaya masu da'awar musulunci dukkan su ƴan wuta ne sai dai guda ɗaya ne kawai kamar yadda aka faɗa can wahiyar jama'a ko a cikin ruwaya na ibnu majah su ne ahlus sunna wal jama'a sabi hadisu abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu mm. an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karɓo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce salafa min man kana qabla wa inda suka kasance gabanin mu sun yi sabani bi lafzin bani isra'il a cikin wani lafazi bani isra'il sun yi sabani na tantai wa sab'ina firqa akan kungiya 72 naja minha salat guda uku daga cikin sun tsira wa halaka sa'iruhunna kuma sauran sun halaka an gane sauran gabaki ɗaya sun halaka yan wuta ne su sun halaka gaba ɗaya yan biri a su na'am hadisu abi umama al-bahili akwai hadisin abi umama al-bahili radiyallahu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banu isra'ila ala 71 firqa banu isra'il sun kasu kashi 71 aw qala 72 firqa ko kuma yace kashi 72 وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة ita wannan al'umma tana ƙara ainihin ƙungiya guda ɗaya an gani za ta zama saba'in da nawa saba'in da uku kullu hatin na dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai jama'an da suke jama'an da suka fi girman hujja as-sawadul a'zam ba ana nufin wanda suka fi yawan jama'a ba su ne wa'anda suka fi girman hujja na'am wannan hadisi ibn abi shayba ya fitar da shi da kuma tsabarani a cikin ausat kuma ya fitar a cikin kabir bai haƙi ya fitar da shi abu nu'aym a cikin tarihi al-azbuhan da da sauransu da lalaka'i a cikin itiqadi ahli sunna wal jama'a da kuma ibn abi asim a cikin sunna da da marwazi marwazi a cikin sunna duk daga shi nan hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa na'am babu ghalib sahibu abi umama basri sannan akwai abu galib wanda shi shi sahibu abi umama ne albasri nazala asbuhan shi wannan bawon Allah ya sauka garin asbuhan ila ismuhu jazur an ce sunan shi jazur wa qila sa'id bin jazur an ce kai sunan shi sa'id bin jazur ta'zib kamal eh na wa ta'zib ta'zib wa taqrib hatta hadithu a'ud bin malik al-ashja'i eh رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم daftariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqa ta za ta rabu kashi 70 da yan kai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الغسل للمحي باب وانكا غمي ga mai عبد الله بن bin bin hulay عبد الله بن عباس والمسور بن bin makrama عبد الله بن عباس da miswar bin makrama sun yi saɓani a wurin da ake kira abuwa kenan ya nuna ɗaliban ilimi suna iya samun saɓani kan matsalolin addini an gane amma aka samu saɓani abin da ake bukata ga ɗaliban ilimi su lizinci mai adabul ikhtilaf kana misalin ka samu sabani da kai kace ce dole sai ra'ayinka za a bi duk wanda bai bar ra'ayinka ba ya bace an gane ka samu sabani tsakanin malamai kan matsala to ya kamata kowa ya kawo hujjojinsa sai a saurari hujjan kowa a rinjaye da wanda ya bar rinjaye wannan wajen abdullahi bin abbas da miswar bin makarama iftalafa sun samu sabani bil abwa a wurin da ya kira abuwa عباس يغسل المحرم sai Abdullahi bin Abbas ya ce mai harama zai wanke kanshi qala al-miswar la yaghsil al yace mai harama ba zai wanke kanshi ba qala arsalani sai ce sai Abdullahi bin Abbas ya aike ni zuwa ga abi ayyub al-ansari cewa tun da dai rikici yi rikici mu ɗaliban ilimi ne to amma yadda al'amarin zuwa ga malamai rasikuna fil ilm mm. na fatan gani a lokacin nan sai aka dauki al'amari aka kai zuwa ga abi ayyu shi ya ya dara su a wajen ilimi na'am wajadtuhu yantasilu bayna al-qarnayn sai na ga abi ayyub al-ansari yana wanka tsakanin filoli guda biyu ya sanya filoli guda biyu haka kasan eh, irin kamar ya zama kamar kofa ga fila nan ga fila nan sai mu ce ɗauki mayafi ko zani sai ya lullube wajen an gane sai na ga yana wanka tsakanin filoli guda biyu na bawa huwa yusuf bi shi kuma ana lullube shi da tufafi na filoli guda biyu an sa tufafi a kare shi saboda in yana wanka kada al'auran shi bayyana fa sallamtu sai na yi sallama a gare shi qala man hada ah, ana yin sallama ga mutum yana wanka in mutum yana wanka ana mai sallama sai ce man haza wane ne wannan wa qultu ana abdullahi bin hunayn sai na ce ni ne abdullahi bin hunayn arsalani ilayka ibn abbas abdullahi ɗan abbas ne ya aiko ni zuwa gare ka yasaluka kayfa kana rasulullahi yana tambayan ka ya cewa yaya manzo sallallahu alaihi wa sallam yake wanke kansa alhali yana mai aikin haji wada abu ayyub abu ayyuba yadahu ala ala sai abu ayyuba ya sanya hannunsa akan tufafi abu ayyuba ya sai ya damu wannan tufafin ya danna saboda kan shi ya fito ko yawwa eh, sai sun fi ya sun fi da tufafin hatta bada li ra'su har ya zaman to kan shi ya bayyana gare ni kuma qala bi insani yasubbu alayhi ma sai sai ya ce ma wani mutum wanda yake zuba mishi ruwa usbu ce zuba mu asabba ala ra'si sai mutumin ya zuba mai ruwa a kansa dama ana jayayya ne dangane da kai shin ya halatta mutum ya wanke kai gashi ya zube idan mai aiki idan mutum na aikin hajji sai ya wanke kai sai gashi ya zuba yaya hukuncinsa zai bayar da ainihin fidiya ko ba zai bayar ba kuma ne to sai ce mai zubo mu ruwa sun harraka rata biyalai sannan sai ya motsa kanshi da hannayen sai cuda ya cuda ya cuda kenan ana cudawa da kyau ko da gashi zai zuba eh sai ya yi gaba da su kuma ya yi baya yayi haka yayi haka yayi haka yayi haka an ci cuna ثم قال hakaza ra'aytu sallallahu alaihi wasallam وسلم sannan sai ya ce haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa to a cikin ruwaya sai miswar ya ce wa Abdullahi bin Abbas la umari ka ba a daha abadan ko ba zan ƙara jayayya da kai ba bayan wannan har abada wannan ya nuna lallai a cikin ɗalibai ma akwai manya yawanni da kai ɗaliban ilimi ne amma gaskiya ka ɗara ni a wajen ilimi alkarnan eh, al'amudan su shi ne filoli guda biyu Su hmm. daga idan ana jayayya kan al'amarin addini ba wai kowa na yin gaban kanshi bane akwai manyan malamai wanda su ake tambaya idan an tambaye su sai su bada fatawa an gane wannan kuna Matsala yana musu haka. Gaskiya kam. Na'am. Na'am. Bulugul mara. Eh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu wasaya. Babi na wasu ci. na an umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da aminci Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce ma haqqum ma Musulmi ra'in muslim babu wani haƙƙi na mutum musulmi aw shay'un yuridu an yusiya bi wanda yana da wani abu wanda yake so ya wasiya da shi an gane yana bin wani bashi yana so ya wasiya shi ma ana bin shi bashi yana so ya wasiya yabitu lailatain har ya kwana dare biyu illa wasiyatuhu maktubatun inda face wasiyansa ya to abin rubutawa a wajensa in kana bi bashi ka samu littafi na rubutun bashi an gane ina bin wani bashi kaza ina bin wani bashi kaza sannan kuma kai ana bin ka bashi sannan kuma kai kai alƙawarin za ka yi ma wani mutum alƙairi sai ka samu littafin rubutun wasiya saboda idan ka rasu za a ɗauki wannan littafi wato a gabatar da shi gaban gaban ainihin masu rabon gado a zartar da abin da ya dace a gane wannan in har ana bin ka bashi to ka yi sauri in har yau an kwana ɗaya an kwana biyu da bin bashin to kada ka yi ƙasa a gwiwa ka ɗauki littafi ka rubuta a gane wannan ko domin kada ka rasu ka bar baya da ƙura na'am mustapha kunalai Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi. An sa bin Abi Waqqas radiyallahu anhu da radiyallahu anhu eh. qala qultu ya Rasulullah. Nace ya Rasulullah. Ana zumal. Ni ma abocin dukiya ne. La yarisuni illa illa nasun illa nasun li wahida. Babu wanda zai gaje ni sai iyata guda ɗaya kawai za ta gaje ni. A fata ku bi sulusai mali. Wato shin zan yi sadaka da sulusai ne na dukiya na? Wato ma'ana zan kasa dukiya na kashi uku in bayar da ainihin kashi kashi biyu kenan 2 over 3 na dukiya na zan bayar wane laya, sai da ce a imana wato mutum ya mutu ya bar miliyan uku to shi sa'ad bin abi waqas yana so ya sadaka da miliyan nawa yana so ya sadaka da miliyan biyu in yi sadaka sai ya bar wa diyarsa a lokacin ya ɗaya gare shi kawai sai ya bar wa diyar shi miliyan ɗaya a cikin miliyan ɗayan ma za a kasa biyu ne ko in ya zamanto wato ita kadai ce kaga sai aka sami ta dauki rabi za ta dauki dubu ɗari biyar to shin haka zan yi in yi sadaka da sulusaini na dukiya na in ban mata miliyan ɗaya misali kawai da sai na bici a'a a bai dace ba Ko a tasaddaku bi shatri shin zan yi sadaka da rabin sa rabin dukiya na ya ce a'a ko a tasaddaku bi sulusaini sai da ce zan yi sadaka da sulusun sa ne wato ma zan yi sadaka da ɗaya cikin uku sai ce sulusi sulusi fa yana da yawa a gane kawai maza Allah ya dan kyamaci cewa za a yi sadaka da sulusi sulusi yana fa da yawa ni ba na ganin ka yi sadaka da sulusun dukiya na'am na'am innaka intazara a zaniya? kai din nan a ce ka bar magadanka suna mawadata ya fi alkhairi da ka basu suna talakawa suna roƙon mutane da tafi a gane gara ka basu suna mawada'a ya fi alkhairi da ka basu suna talakawa suna roƙon mutane da tafi suna da Allah a taimaka a bamu a taimaka a bamu a gane a shekarar mutum ya bamma 'ya'yan shi dukiya masu yawa amma kuma da sharaɗin ya tsaya ya yi tarbiyyar ‘ya'yan mm. to kada mutum ya mutu ya bar baya da ƙura ila ‘ya'yansa masu shaye-shaye ne ‘ya'yansa masu neman mata ne ‘ya'yansa masu kaza ne to sai ya zamanto ya mutu ya bar su da dukiya mai yawa to duk wannan dukiyar zai taimaka musu ne wajen saɓon Allah wa ta'awalu alal birri wa taqwa wa la ta'awalu alal ismi wal udwan an gane wannan ko saboda so haka a cikin wannan hadisin manzan Allah da aka ce mai shin zan yi sadaka da sulusun dukiya na manzan Allah bai ce la ko amma da aka yi maganar sulusai ne ba da aka yi maganar sulusai ne ya ce la da aka yi maganar rabi ba amma da aka ce sulusi ta ce to sulusi sulusi fana da yawa to malamai su ce a nan wajen ya kyamaci mutum ya ɗauki sulusin gaba ɗaya bayan, amma ba haramun ba ne khilaful aula ne an gano wani ko to shi yasa malamai fiƙi suka ce duk wasu da mutum zai yi to kada ya zama to yana sama da sulusi kuma abdullahi bin abbas yake mana da a ce da a ce mutum in zai wasiya ya rage daga sulusi ya koma rubu'i ko ya koma kumusi da ya fi soyuwa zuwa gare ni an gano wannan saboda manzo Allah ya dan kyamaci abin amma bai haramta ba na'am ana Aisha radiyallahu anha anna hmm. rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle wani mutum ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam qala ya rasulullah yace ya rasulullah inna ummi iftutilat nafsaha inna ummi iftutilat nafsaha iftutilat nafsaha lalle mahaifiyata wato an fi fuzgaranta baktatan ولم tusi eh افتتلت iftutilat walam tusi to sai to bata yi wasiya ba irin ta yi mutuwan nan ne mautul fuji'a ba samu daman yin wasiya ba wa azunnuha law takallama tasaddaqa ni ina zaton cewa da za ta yi magana da ta yi sadaka saboda na san mahaifiyata da kyau tana yawan son aikin alkhairi da za ta yi magana da ta yi wasiya cewa a yi sadaka da kaza da kaza a fada hajjaro ne in tasaddaqtu anha to shin tana da lada idan na yi sadaka a gare ta ko ba ta da lada na'am tana da lada mana tafakkur alai wallafa zul muslim sai eh. mashallah wa alaikum salam zai yi mai wasiya in mutum yana da ɗana shege ɗa wanda ɗan zana misali wanda ya san bai da gado zai iya yin wasiya a bashi wani abu an ce fala wasiyar da liwari inda za a tar'a a kullum zai haƙin hakan fala wasiyar da liwari fin bai gado ba shi da wasiya to shi wanda bai da gado kaga ce za a iya mai wasiya eh kwanin da gaskiya yana ciki wa salam sai magada su hana na? eh shi ne za a rage daga sulusin a bashi abin da yake bai a ya wuce sulusi ba na? ba a hanawa gaba daya ba a hanawa gaba daya na'am bismillahir rahmanir rahim idan mutum iyayen suka rasu kuma ya zama to yana son samu lada to zai iya musu sadaka kuma wannan sadakan da ya insha Allah ladar zai kai zuwa ga iyayen na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa jawabuna ala hadhihi al-kalima jawabun akan wannan kalma din bi wujuh ta fuskoki da yawa kalamu alaiha fi hadhihi al-muqaddimah magana yana tsawaita a gare ta a cikin wannan mukaddima ne zalika fa inna aftasu ala wajh wahid min saboda haka ni zan taƙaita akan fuska ɗaya daga cikin ta huwa jawabu fasilun bi iznillah. wannan jawabi ne mai rarrabewa da izinin Allah fa sai ce laysa imam mazhabikum faqat huwa a'lamu minkum bis sunnah ba wai limamin mazhaban ku bane kadai yafi kowa sanin sunna kuna rubu? bal hunaka asharat kai akwai gomomi bal mi'at kai akwai ɗaruruwan imma wanda sun fi ku sanin sunna. Wala imma hun ha'alama aidan minku bi sunna. Su a imma ɗin nan manyan malaman mu irin su Imamu Shafi, irin su Imamu Ahmad, irin su Abu Hanifa, irin su Imamu Malik da ire-iren su. Su ma sun fi ku sanin sunna. Wani da ja'atin sunna su sahihatun ala khilafi mazhabikum. Idan sunna sahihiya ta zo a kan sabanin mazhabanku. Kana kada aka zabi a ahadun min ula'ika la'imma. sai ya kasance ɗaya daga cikin wayannan a imma ɗin ya yi riko da ita an gane yayi hadisi ya inganta sai ya zama ɗaya daga cikin wannan a imma ɗin ya yi riko da ita ko da sauran ba su yi riko da shi ba na yake fala akhudhu biha fal akhudhu biha wal hala hadhihi riko da ita cikin wannan hali hatmun lazimun indakum abu ne wanda yake dole kuma lazimi a wajen ku tunda dai hadisi ne sahihi babu ruwanmu cewa imam wane ko imam wani ko imam wani ba su yi aiki da shi ba لأن كلمتكم مذكورة لا تتفق لا تتفق هنا domin kalmanku wanda aka ambata ba za ta dace ba a nan wajen kalmanku ba za ta yi wani fa'ida ba a nan wajen na'am fa inna ah, mukhalifakum yaqulu lakum mu'aridan domin wanda ya saba muku zai ce muku yana bai gitta muku yana cewa innama akhadna bi hadhihi sunna siqatun minna ko siqatan minna bil imam allazi akhadha biha shi innama akhadna bi hadhihi sunna kawai mun yi riko da wannan sunna ne siqatan minna bil imam allazi akhadha biha saboda amincewar mu da imam wanda ya riko da ita an gane idan misalin mutum na bin mazhaban annabiya ne sai aka kawo mai wannan hadisin sai ce maka mu ba mu yi aiki da wannan hadisin ba saboda imamu bai aiki da shi ba ko mun bar hadisin ne saboda mun amince imamu mai yasan hadisi tunda bai yi aiki da shi mun aji. to shi ko ba shafi sai ce to mu ko mun riko da wannan hadisin saboda mun amince wa imamu mu wanda ya riko da ita to zai za yi in kai ka amince wa imamun ka to shi ma ya amince wa nashi na'am na mace fattiba'uhu aula min tiba'i imam alladhi khalafaha wato bin sa bin imamin da ya aiki da ita shi ya fi cancanta fiye da imamin da ya saba mata wa hadha bayyinun la yaqfa ala ahad sha Allah ta'ala wannan a bayyane yake baya buya ga wani sha Allah ta'ala ولذلك فإني أستطيع أن أقول saboda haka lallai ni ina iya cewa inna na hada lallai littafin mu wannan lamma jam'a sunan sabita anhu sallallahu alaihi wasallam yayin da ya tattaro sunnoni da suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam game da sifofin sallar sa la uzra li ahadin fi tarki al-amal biha babu uzuri ga wani a wajen barin aiki da ita annahu laysa fihi mattafaqan لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه domin lallai babu a cikin sa abinda malamai suka yi ittifaki akan barin sa babu a cikin sa abinda malamai suka ittifaki akan barin sa ha shahu min zali kai ya nisanta a ce malamai sun yi haka ina ba zai yiwu ba ba imamin mas'alatin waradat fi kai babu wata matsala da ta zo a cikin sa illa wa qad qala biha ta'ifatun minhum ba ce wasu bangare daga cikin su sun sun gina hukunci akan ta sun faɗe ta man lam yakul biha wanda ko bai faɗe ta ba shi da ra'ayin wa huwa ma'zurun an bishi uzuri duk wanda bai yi aiki da wayannan hadisan ba Kuma ya nafata tawon ba an masa uzuri wa ma'jurun ajalan wahida kuma za a bashi lada lada daya yayi kuskure kenan hmm. in ga ce za a ba mutum lada daya to yayi kuskure amma kuma ya kai mataki na ishtihadi mutumin da ya kai matakin ishtihadi yayi kuskure shine haka annahu lam yarid ilayhi an-nass biha itlaqan domin nassi bai zo gare shi ba kan wannan kai tsaye aw awarda walakin bi tariqin la ya indahu bihi al-hujja kuma ya zo daidai da hanya wanda la taqumu indahu bihil hujja wanda hujja bai tsayi ba a gare shi ya zo ta hanyar da hujja bai tsayi ba a gare shi wani bai zalika min al'azar al-ma'rufa ko wani wannan daga cikin uzurzura uzurruka sanannu na lalai ulama eh a gare saka wannan malami ba wai yayi daidai bane dan malami bai aiki da hadisi ba ya nuna cewa yayi daidai ba wani lokaci yayi kuskure ne hadisin ya zo mai ta hanyar da bai inganta ba sai ya ɗauka bai inganta ba alhali hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa ko kuma ya inganta shi kuma sai ya ɗauka da ifi ne misali na ce wa amma man sabata nasu indahu min man ba'da amma wanda nafsi ya tabbata a wajensa min ba'dihi bayansa an gani idan nafsi ya tabbata bayan wannan imami ya tafi aka samu nusus da yawa da suka ce lallai wannan hadisi ya inganta la lahu fi taqlidi ba shi da wani uzuri wajen takalidi gare shi balal wajib tibad nas mahsuri. abin da yake wajibi shine abin nafsi wanda yake masumi nafsi wanda baya kuskure zalika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddimah wannan shine abin da ake nufi daga wannan muqaddima din Allahu azza wa jalla yaqul Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul ya ku wanda kuka imani ku amsa kiran Allah da kuma manzon Allah idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وسني للي الله ينا كنجي وكان متين دزوجي ينزا أنه إليه تشرون وللي زوا غريش ذا تايت الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو النعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نعم خيرا ما شاء الله da ya shafi wasu jiɗin nan kaga na zo da naman tawa ban ba na abin da baka din nan kan to da ba za ta waya halatta ma su da wasici ya sanar da wani abokin da kuma mutum zai wasici ya ga cewa yaran kawun kawun za su iya boyewa sai samu wanda tijo ya samu wasu malamai a unguwa ya ke ba su ya gaya musu cewa idan na rasu da Allah a zartar mun da wasu cina saboda wasu yaran wasu mata ba son duniya ne akwai yara da mata wanda kamar suna jira mutuwa mutum ne yasa idan mutum zai mutu gaskiya idan mutum kai zai yi aure gaskiya ya kamata ya auri mace mai tarbiyya mace mai addini idan mutum ya auri mace don kyanta daga baya za ga wasu abubuwa da yawa yana so yana ta da dama ya samu biyan bukatan shi na zahiri na sha'awan shi amma kuma duk wasu al'amuran shi yana cikin matsala eh na'am zai iya yin haka ko ya kafa sa matsayin shi ko ya ba su kwafi din su ma saboda yaran na iya canza wasiya kwafin shi ya fi yaran na iya canzawa ai wani ai wasiya ai wani al'amari ke bayan mutum ya rasu su eh. ai ba magana inda kana da yara da zai da su su farin cikin sa biya ma bukata za ga wasu yara mahaifin sa na rasuwa don Allah wa yake bin mahaifin bashi amma za ga wasu yara kuce kuce su ba su baban su ke dukkan dukkan su shi da almuhim dai in mutum zai aure ya ringa zaɓen mace da ta dace kar ya zaɓi mace kawai don ya zata kyakkyawa ya karawanta shi daga baya ya koma yana nadama tun kafin ya rasu zai mutu da bakin ciki zai ta damuwa saboda ya san ya bar baya da kura ce matata ba ta kirki ba ta san abin da na nazartar za ta hana hmm. yana halatta shi ba shi mai dukiya ya wasu cewa in ya rasu kada wasu kwana kaza ba raba gado ba to zai yi wannan wasu ci ce ni ina so ina rasuwa kada ba ta lokaci a raba gado yana iya yin haka saboda yanzu kaga al'ada ne yanzu na yanzu ba a raba gado yanzu a shekaru da za ku wani gado da muka raba ya fi shekara ishirin da wani abu bayan an gama rabawa kuma akwai wasu sun mutu su ma sai an ba su wasu sun mutu su ma sai an ba su sai an raba na su eh, haka za a yi ta rabe rabe to kuma yanzu gadon ya gagara rabawa bayan an gama rabawa kuma sun ka ce su ya rababan bai musu ba an ce haka ake ta yi an ji an kira malam in an gabar wasu su yi ba to suna nan yanzu ran nan wani mutum wanda kaga gadan nan yanzu wani shekara shi talatin sai ya kai mafafai kotu kuma an kai kotu ma sai an yi rikici alƙalin kan shi kan shi ya buga don ba abin da kawai ke iya kenan sai kotu ta buga staff da zargar kawai amma suna nan gaskiya suna rikici kuma da shi ne gidan ma shi ya tura da wani kawai zaman gane gida ne gida ne yana nan suna wasu na zaune a ciki wasu muna waje kuma irin mutum na da mata da yawa ne yan uba ne ga sunan eh. alayin gida ne kawo ne eh, ana ƙara tunatar da yan uwa gobe in Allah ya kai mu insha Allah za a yi gidauniya saboda haka da Allah kowa ya zo da karfin shi sosai satin da ya gabata wancan satin na da aka tafi hutun nan na sati guda da ba zuwa saboda covid-19 a lokacin za a mutanen da suka kawo da su mutane ruwa mun gashi duk da kuma da yawa ana nan a majalisi saboda haka dan Allah mutum yana da dama ya hada da wancan din da wannan ya hada ya kawo saboda a ƙara karfafawa lallai tafsirin yana bukatan buƙatar gudunmuwanmu sosai muna fatan Allah ya bada ikon zuwa da wannan da insha Allah gobe da Allah gobe kowa ya zo da shirin shi inda ya kamata kada a zo rabbana atina da Allah a zo da gaske inda ya kamata a ba da gudunmawa inda ya kamata Allah ya bada ikon yi to subhanaka Allah a wato da Allah maganar gidauniyar nan a bada haɗin kai sosai saboda tun ga lokaci ya riga ya wuce lokaci ya wuce zuba ya wuce mana wata uku ko wata biyu da wani abu ba Ramadan subhanaka allahumma wa bihamdika